أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أشكونا للتافي العواصم من القواسم wanda ke mana bayani game da wasu matsaloli da suka faru wanda waɗannan matsalolin ya jawo musulmi a wannan zamani suka samu rarrabuwa shi sa ma ya ɗauki waɗannan masail din yana tattaunawa a kasu domin a samu ɗinɗinkewa daga kewa shine al-awasim min al'awasim al'awasim wa awasim bi hablillahi jami'an a ɗinki min al daga kewa da ake yi muna matsala ta Usman bin Affan <clears throat> inda wasu 'yan ta'adda suka tuhume shi da wasu tuhuma wanda ƙarken tuhuman dai suka ji suka kashe shi to malam ya ɗauki tuhuman ɗaya bayan ɗaya na tattauna mana akan shi domin da irin waɗannan miyagun ɗabi'u ake talla wani lokaci ka ga ha ana taɓa manyan mutane magabata Allah ya kare mu lamba ta tara wa amma mu'awiyatu amma mu'awiya domin sun tuhumi usmanu cikin abin da suka tuhume shi ya naɗa mu'awiya gwamna kuma mu'awiya yana da ƙarfin gaske wato cikin gwamnoni da aka samu a wannan lokaci ba a samu gwamna mai ƙarfi da yawan ƙasa irin tashi ba to sai suka ce da aka samu babban gari mai ni'ima sai ya ɗauko ɗan gidansu sai ya sa saboda kuma mu'awiya ɗan famulinsu ne kuma ga sham ko lokacin da aka yi yunwa lokacin umar su ba su zauna cikin yunwa ba mun yi magana akwai amur ramad shekaran da ake ce ma shekaran ramad shekaran toka wato ya shi ya bushe shekaran kan kanshi ya zama toka saboda yunwa ba wai mutum da dabba ba hatta ƙasa sai da ta nuna ana yunwa lokacin da umar yake halifanci a shekara ta tara ko a shekara ta sha shida ne 17 amur ramad dai sanannen abu ne a tarihi lokacin umar bin khattab to lokacin da aka yi wannan yunwan banda sham sai suka ce to wannan ƙasa mai dausayi sai usmanu ya ɗauki ɗan uwan shi ɗan famunan su mu'awiya sai sa shi gwamna to shi ma malam zai tattauna mana akan wannan yace wa amma mu'awiya to amma zargin da suka yi ya ba mu'awiya gwamna na sham fa umar wallahu kenan kai da malama ya tsaya a nan wurin karatun ya kare ya ce a'a mu'awiya fa umar ya naɗa shi umar ya naɗa shi wa jama'a lahu ashamatu kullaha sai ya haɗa mushi shamomi gaba ɗaya saboda ita sham <clears throat> sham tana da faɗi yanzu akwai sham ɗin da ya a yanzu ɗin ana ce mata siriya to ai akwai wani yanki na egypt duk sham ne sannan yanzu akwai Israel Sham ne akwai Palestine Sham ne akwai Jordan Jordan Jordan dama tsinannu mutu Yahuda suka suka taskace ta suka hada ta suka kwaso bano hashin mafiya suka tara a nan wurin shi za ga shi Abdullahi shugaban kasan zaka jina takama na cewa shi jika manzo Allah ne Jordan to da waɗansu yankuna wanda sun shiga cikin wasu ƙasashe duk in ka haɗa su ita ce ma sham shi sa ce shamatu kula shamomi wato kafin <clears throat> kafin lokacin umar lokacin abubakar yana khalifanci gwamnonin suna da yawa a sham amma lokacin umar sai ciccira sauran gwamnonin gaba daya sai tara shamatu garuruwan sham din gaba daya sai bar mutum daya sai bar mu muawiya to kaga ina ma da a ce usmanu ne haka ya cire sauran gwamnonin ya tara mushi garuruwan gabaki daya kamar yanzu yadda najeriya take ake kasa ta political zone ne ko a ce akwai north west north kaza north kaza south kaza a ce to yanzu muna muna muna north west sai a ce to ga wani gwamna duk an cire sauran gwamnonin shi kaɗai haɗa mushi jihohin rigima da bai zo ba to sai zama ba wani ne haka ba umar ya cire gwamnonin gaba su sai ya tara mushi shamatu kulla. wa qarrahu Usman, lokacin Usman ya halifanci bai cire shi ba sai bashi bal kai malam yace bar wannan maganan ma inna ma wallahu abubakar siddiq radiyallahu an zuwan shi sham din ma na farkon to wanda ya fara kashi shine abubakar to amma sun yi shela sun kama yadawa da yake an gari ana cikin talauci sai aka samu inda ya fi ni'ima sai kawo dan uwan shi sai ya sa dan famulin su sai ya sa to sai malam ya ce in dai hada sham ne gaba ɗaya ta dunkule a dunkule ta wuri guda Umar ya hada mushi to shi ma Umar ya gaje shi ne a wurin wanda ya fara nada shi a wurin shine sai na Bakar to ne laifin Usmanu a ciki da yake shi mai neman fituna yana nan yana neman ina za a ya za a yi ne sai ya faɗi fituna wanda ya tashi sukan ka sai ya soke ka wani ko goya shi ka yi ka ɗauke shi ka kai shi wuri ka sa shi a baya in yana so ya soke ka sai ce wallahi haka yi goya ni daga wuri kaza zuwa wuri kaza ko ɗan sun kuɗa bai ba na ɗan huta saboda mugunta tun da ya goya ni haka ya kai ni saboda shi dai mai suka yana nan yana neman abin da sai ya soke ka li'annahu waliyu akhahu yazid shi kuma abin nan sayyidina bakar ya nada shi ne saboda shi dan uwan yazidu ne wastakhlafahu yazidu yazidu ne asali ya bada shawaran a nada shi kaji sisilan ma asalin da muawiya je can asali a sham din lokacin da sayyidina abubakar zai sa halifa sai ya tura yazidu yazidu dan abu sufiyan da ya tura shi shi kuma da al'amarin shi ya zo ƙarshe ya ga rashin lafiya ya kama shi tsufa ya kama shi rashin lafiya ya kama shi ya tabbatar da wannan lafiyan ba zai tashi ba sai ce to yana roƙon a kawo ƙanin shi tunda da yazidu da mu'awiya wa da ƙani ne sai ce musai na bakar a kawo ƙanin shi ya zama shi ya kwafe shi a nan sai sai na abubakar ya zartar so da ka zartar da shi shi ba ma shi ya nema ba ɗan’uwan uwanshi shi gwamnan da ke wurin ne ya kawo shi kuma sai na abakar ya tabbatar da shi umar da ya ga aikin shi ya yi sai cire sauran gwamnonin ma ya ƙara haɗa mashi shamatu kullawa to wanda ya taho da irin wannan aiki aka gaga aikin shi a fili mai nan fanin ka wani canza shi saboda ka usmanu da ya hau shi kenan sai shi shi sai zama fitina aka ce a ya zaɓi wuri ne mai ni'ima inda ke da kuɗi ya tattara ma ɗan'uwan shi Allah ya sawaƙi saboda haka fa'aƙarra hau umar lita'alluki hibi wilayati abi bakari sai umar ya tabbatar da mu'awuya saboda yadda umar ya ratayu da halifancin na bakar aksarin wasu abubuwa na na bakar bai canza su ba ya dai canza wasu la'ajal istikhlafi walihi lahu saboda asalin ma wanda ya zaɓi mu'awiya ya zauna a wurin gwamnan wurin ne shi ya zaɓe shi ya zauna a wurin an gano wannan ko fata'allaka Usmanu bi Umar wa qarrahu shi kuma Usmanu sai ƙara tabbatar da abin da Umar ya tabbatar bai ƙara tsintsin kasham ɗin ba ya tabbatar da shi a yadda Umar ya bar shi fanzuru ibn al-arab ya ce don Allah ku kalli ila hazihil silsila irin wannan chain yanda mu'awiya ya zama gwamna a wannan wurin bai nema ba gwamnan wurin ya ga ya cancanta ya rike gwamnan wurin ya nemo shi sai na abubakar ya tabbatar umar bayan ya tabbatar ya ga ya cancanta ma duk sauran gwamnonin da suke yankin sham din a ciccire su gabaki da a haɗa mushi shamatu kullaha duk sham ɗin a haɗa mushi ya sake haɗa mushi ɗan umar bai gamsu ba yadda umar ɗan matsala kaɗan zai cire ka a abu zai ƙara haɗa mushi garuruwa to sannan sai usmanu ya tabbatar da wannan shine ne ko kalli yadda can ɗan zuwan mu'awiya gwamna ya kasance silsila ma ƙoraha raha ya kyawun igiyanta wa aqdaru sirdaha a maktabatu sunna ban san maktabatu salafiyya me aka saba na manta wa aqdaru sirdaha ai ku naku yin sababun bugun nan ku kun ci banza ne da maktabatu sunna da salafiyya suka hada wuri guda amma da maktabatu sunna na cin na cin gashin kanta ne salafiyya tana cin gashin kanta sai waɗannan suke kokari suka hada su wuri guda ya ga ko abin da ake faɗa kuna da shi amma masu maktabatu salafiyya wani abin ba su da shi amma maktabatu sunna ne ke gabana nan wani abin ba ne da shi wa aqdaru sirdaha kullu littafan ne sai ka iske da an ga kaza an ga kaza sai ga an ƙara gyara kamar yadda je ne muka unwani fa ka duba na na Muhammad ibn al-Wahhab shi kuma da aka hada littafi sai sai shi muka ga gyara a ciki shi sa kaga karatu to bi shi a hankali in baka bi karatu a hankali ba sai ka samu matsala ka sha wahala unwani fa shahararren unwani wanda kusan kowa haka yake da shi sai gashi mun samu kofin da aka gyara kuma gyaran karbabban gyara fa Allah ka samu gama da duniya lafiya wa da sirdaha ya ban sha'awan kaddara yadda wannan silsilan ya gangaro walan ya'ti mithlaha ba'daha abadan ba a taba samun wata silsila wanda ya zama gwamna irin silsilan muawiya yanda ya zama gwamna ba tunda ai ba halifofi sun kare halifofi za su kara nada gwamna ne saboda haka shi sama lai ce walan ba za ka taba samun wani gwamna wanda ya yi gwamna a lokacin khulafa'ur rashidun guda hudu wanda silsila shi take da ƙarfin gaske irin silsila muawiya ba amma mm, sayyidina usmanu dan ya tabbatar da shi zama laifi aka halatta jini shi aka ji aka kashe shi Allah ya kare mu sai mala ya soke footnote yace inna ma balagar dawlatul islam fi khilafati abubakar wa umar azirwatu fil izza lallai daular musulunci daular musulunci ya kai matuka fi khilafati abi bakari na umar a lokacin halifancin abubakar da umar azirwatu fil izza ya kai tsororuwan izza duk daulolin da ake bukata a shiga an shiga sai da aka ƙara faɗaɗa su tunda umar bai bar duniya ba sai da zo afirka umar bai bar duniya ba sai da zo afirka da kafan shi ba wai sako ba khulafa ko ba su kare ba sai da suka mamaye afirka mu'awiya ko na hawa bukakin fata suka shiga cikin musulunci kai tsaye domin a tunisia na ne hedikotansu daga tunisia gwabata wani nafe ya rika tura rundunoni suka kama Gana gaba daya in gadance gana to mu kenan gadance Gana. to mu kenan don gana lokacin mu'awiya ita ce ƙasashen baƙaƙen fata gaba ɗayansu in ka haɗa su su ake ce ma gana su yi suke ce mata gana alƙadima ah, saboda haka nan hulafa ba su ƙare ba sai da suka shiga ko'ina dauloli manyan dauloli guda biyu ta rum da faris umar sai da ya durkusar da su sai da suka yi ƙasa magana ta ƙari rumawa sai na abubakar ya sa su a gaba yi kace-kace da su aka je aka yi yarmuk aka kace-kace da rumawa sannan shi kuma sai na umar ya duka farisawa. sai da ya gama daulolin da suka mallaki duniya a wancan lokaci waɗannan hanyoyin guda biyu suka durkusa da su ƙasa saboda haka musulunci ya kai tsoron ruwan shi lokacin waɗannan ne domin da suka durkusa da gwamnonin sai zama sai takamila sai shi kawai duk wanda ya zo ƙari shi sa usmanu da ya hau ya fito hat ya shigar da gurura da yawa musulunci saboda an riga an buɗe ko'ina ginshikin an sare an haƙe sauyoyin an zabar ci gaba kawai sai ci gaba da malala sai na ne ya shiga jarabawa shi shi da ya hau halifancin yakin bai yiwu ba saboda fitinan cikin gida ya ishe shi ya zama ba wasu abubuwa ba jihadin da ya kusan da ya tsaya daga ƙarke masu gaji suka kashe shi makiya Allah Allah ya kare mu saboda haka musulunci ya kai tsoro ruwansu ga waɗannan guda biyu wa kanat madrabul amsal fil falahil insani ya zama abin buga misali wajen azurtan dan adam falah wajen arzikin dan adam halifancin waɗannan mutane guda biyu wasu adatul mujtama da arziki dai na zamantakewa li'anna ababakar wa umar kuma malam yace saboda shi sayyidina abubakar da umar kana yaktashifani bi nurillahi azza wa jal kawaminus sajaya to nan wurin in zaka yi fasara sai ka dan mai dubu baya wato abubakar siddiq sun kasance kana yaktashifani sukan yayi sukan gano ko bari mu fasara shi gaba daya a jere mu gani bi nurillahi azza wa jal da hasken Allah me suke ganewa kawaminus sajaya abinda ke laɓe fi kitabin maknun in an ce kawamin jam'i na maknun abinda ke labe na sajaya na darajoji fi ahaliha gama abota daraja wato duk wani mutum mai daraja sai na bakar idan ya kalle shi zai tantance shi tsab ba maganin sai ya hada kwamitin screening ya kawo wai a mishi tambayoyi a ina yi karatu a ina ta so ba su bukatan wannan ka tsaya kadai su kalle ka za su gane ka ai ya ishe mu ishara lokacin waɗannan 'yan ta'adan da suka zo suke wannan bannan rin da suka zo gaban abubakar sai na bakar suna kuka mun yi asara gashi mun san manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam amma ba mu musulunta ba gashi har ya zo ya rasu yanzu muna tuba muna roƙon arziki yanzu mun musulunta kaza da kaza da kaza tun a lokacin sai na bakar umar ya ce kaga waɗannan wallahi a kore su a garin nan Ɓanna za su ce ya mutane sun musulunta kuma za ka ce ya ce waɗannan banna za su sai suka janye saboda sun san abubakar zai iya gane su shi kan shi shugaban 'yan shi'a na duniya abdullahi na sabai lokacin umar ya zo yana zuwa da ya kalle shi ya ce wannan ban yadda da shi ba abu lu'ulu'a da aka kamo shi aka so shi a bawa wanda shi kashe umar ɗin ai shi ma umar ya gan shi ya ce har da irin waɗannan da ake kawo bayi a garin nan har da wannan suka ce ai bawa ne bai iya komi ya ce ku daina kawo irin waɗannan garin nan ba duk wanda sai na abubakar ko umar ya taɓa nuna shi ya ce wannan ai hankali da shi sai da ya mummunan manna haka Allah ya yi su ta hanyar basira da Allah ya ba su da hasken Allah sukan gane mutum su screening din shi in and out ba tare da sai an kafa wani kwamiti ana bata makai lokaci ba a ce a dawo karfe uku a dawo hudu a dawo biyar a dawo jibi ranar talata a yi sammako ana bata makai lokaci ba za a gano komi ba sai da rubuta gaibu kawai a dai fafata daga ba bai sake rikita da karshe Allah ya sauki saboda haka shine malam yace li anna abubakar wa umar kana yaktashifani bi nurillahi azza wajalla abin sukan yayi ayyukan yayi musu da hasken Allah kawaminus sajaya abin da ke laɓe na daraja fi ahali ga masu daraja haka nan tsinannu haka kuma suke gane su haka suke gane mutanen kirki haka suke gane mutanen banza idan suka ɗauki mutum suka sa a wuri to zai wuya ka ga ba a sashi a abinan abin nan cikin akwai amir cikin cikin sahabbai akwai amir lokacin da aka sa shi gwamna koke-koke yi yawa a kan shi umar ya ce kai ba za a bincika amir ba sai da kaina duk mai kuka ya zo ya bar madina ya ji haɗin da yake gwamna ya zauna ya ce a gaya wa mutanen gari halifa ya zo idan da mai kuka ya kawo suka zo suka yi layi wane ya ce gwamnan mu mutumin kirki ne wane ya ce gwamnan mu ya rena mutane yana kaza ya yi kaza duk kowa ya lissafi sai ce to masu yabo duk su tashi ba yabo muke nema ba inda kwarakwarai suke muka bauji mu gyara saboda koke-koke ya mun yawa da suka gama umar ya kalli amir ya tana da wahalan da amir ya yi cikin addini Yaga yau amir ne wai aka tasa shi a gaba da koke-koke wannan ya ce mai kaza ya ce mu amiri miƙe kai mai mai ta kukanka ya ce kaza da kaza ne ba ma da harshen umar ya rika ba shi tambayan ba sai umar ya ce me za ka ce da ya tashi yana warware dalilan tuhuman shi umar ya ce dama ina zata haka don a ranar ne amir aka gane babban mutum ne kuma kowane abu ashe yana da dalili mai karfin gaske wanda ya nuna mutum ne mai imanin gaske bai ha'inci kowa ba shi sa wani lokaci gina za ka maka dalilai akan kuskuren mutum in ba shi a wurin shirme ne sai yana wurin ƙarkin takaji ya fi kowa gaskiya sai aka ya fi kowa gaskiya ku karanta rijalu wanda ya sa haula rasul ku karanta amir ku ga tuhumin da aka yi mai da yadda ya kare kanshi wanda sai na umar sai da ya hawaye rungume shi na munna Allah ya taimake mu to haka suke in sun aje mutum a wuri in mutumin kirki ne to mutumin kirki ne in suka ga suna sunsane sunsane ga mutum to wannan mutum sai hakuri sai ga abu lu'ulu a shi ya kashe sa'ina abubakar din ai umar din wanda yayi ta magana a kan shi yana ishara irin su banda shi ma har irin su irin su da sun ga mai alama kaza da kaza kada ya zauna a Madina a fita da shi can baya wa anasirur rujulati tafi rijal sukan hango sassan mazantaka a cikin maza don a cikin maza ma akwai maza ai minal muminin rijal yawa a cikin maza akwai maza wani ɗungurungun bai da amfani ko shawara bai iya bada wallahi tallai shi ɗungurungun ga yanin kawai ne bai iya ma amfanin kai Allah ya sauke fayuwal eh fayuwal yanihim alqiyada sai kaga sun sanya su komandoji wa yubawwi anihim maqa'id siyada su basu matsayi na shugabanci kuma na matsayin gwamna ko abu wa ya tamina nihim ala ummati muhammadin sallallahu su amintar da su su basu amanan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huma ya'lamani an zalika bayna yaday Allah azza wa jal kuma suna sane da cewa shugabancin da suka bayar Allah ba zai tambaye su wa qad ra'aita anna yazid ibn abi sufyan wa akhahu muawiya kana min rijal dawlati abi bakr siddiq kuma gashi kai ka karanta tarihi ka gani yazid dan abi da muawiya dan abi dukansu mazaje na daga cikin mazajen gwamnatin abubakar alladhi ikhtarahum li hamli a'ba'i al-umma wanda um, sayyidina abubakar ya zabe su su dauki nauyin al'umma fi harbiha a yaƙi wato ya sanya su komandoji a yaƙi Wasulmiha ya sanya su gwamnoni a zaman lafiya fa ahsana bidhalika kullul ihsan ya kyautata dukkan kyautatawa dan ya sa wanda suka cancanta kuma sun yi abin da ya cancanta walamma walla yazidu qiyadatu ahadu jiyushihi lokacin sai na bakar ya naɗa yazidu zidu abi abisufiyan wan mu'awuyar ya naɗa shi ɗaya daga cikin kwamandojin rundunonin shi kharaja ma'ahu abubakar yushayyi'uhu mashiyan sai sai na abubakar ya fito yana raka shi yana taka mashi yana mashi wasiya da kafan shi ka duba littafin imamu tsabari za ka samu wannan ta tahalilin wato cewa da yazidu da mu'awuya ba ma gwamna kaɗai aka ba su ba sun yi kwamandanci na yaƙi kuma dukkaninsu yanda sai na bakar ke fita ya taka ma kwamanda nagartacce haka su ma ya rika taka musu yana musu wasiya an gane wannan ko saboda haka ka duba littafin imamu tabari in ka aje wannan maganan wa mu'awiyatu madhkurun fi tarihi ba'da akhihi yazid lalle mu'awiya an ambace shi a tarihi yazo ya khalifanci ya gwamna ne bayan dan uwan shi yazid li'annahu asgara minhu sinnan saboda bai kai shi shekaru ba la li'annahu aqalla minhu fistik eh, fistik mali sifatul qiyadati wa siyada ba ana nufin wai yana ƙasa da shi ne ba wajen cika siffofin jagoranci na komandanci da jagoranci na shugabanci ne zama gwamna wato malam ya ce littafin tarihi sun zo da cewa eh, lallai in ka auna su a shekaru wannan shi ne wa wannan shi ne kani amma ba ana nufin kani na cancantan jagoranci ba a'a kani da na shekaru don ana iya samun wa da kani in cancantan shugabanci ne sai ka zama kanin ya girmuwan ko ba zai yi haka ba A zai yi a samuwa da kani kaga kani ya fi wa nagarta saboda haka da aka ce lallai shine ya fi shi ne ya fi shi girma malai ce na shekaru ake magana ba ana maganin shi fi shi girma na cancantar shugabanci ba yanda wani ya cancanta ya zama shugaba ya zama kwamanda shi ma haka mu'awuya ya cancanta ya zama haka duk tarihi sun tabbatar da wannan cewa ya girme shi ne na shekaru kuma Allah ya kaddara shi kuma aka fara ba jagorancin al'umma wakila ah wakila ne wa qabla an yakuna muawiyatu min rijalid dawlataini malin yace kai duk wannan maganan ma ka ajita tun kafin muawiya ya zama namiji daga cikin mazajen gwamnatocin nan guda biyu wasu gwamnatoci albakariya wal'umariya albakariya umariya gwamnatin sayyidina abubakar da gwamnatin sayyidina umar kana ahadul ladhina ista'malahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasta'ana bihim kai kafin suma manzo Allah ya sa shi aiki to mene laifin usmanu don ya sashi ya sashi aiki kafin in kada ma kai kama cira sayyidina abubakar kama cira umar din to kafin su ma kafin a san za su yi halifanci manzala sallam ya sashi aiki ya dora mai aikace aikace ba kawai yana daga cikin da suke zuwa cikon masallaci ne ko cikon aikin addini cikon ba a san da su ba ha manzala ya zaɓe shi a wasu aikace aikace ba cikon masallacin manzo Allah ne su ba kawai su zo su tafi a wa kana yad'uhu lidhalika fi ba'd al-ahyan yakan sa a kira shi ma wani lokaci shi kadai a wasu lokuta wa muawiyatu ya'kul kuma muawiya yana cin abinci ma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wailuhu fi da'watihi manzo Allah yakan naci da yawan aika masa wa rasul ilaihi marra ba'da marra yastajiluhu fil maji ilaihi yakan aika mushi yazo yakan aika mushi yazo wani lokaci ma ce ku je ku kira shi ku ce yawo sauri za a dora mushi aiki za a aike shi bai wani ko aikan ba a yi ba a yi da shi ba kai dai a dai gaisa nesa nesa wanda kaga yana jawo ka haya ka aiki ma ka ya da kai فالنبي صلى الله عليه وآله فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم walla mu'awita shay'an min amalihi qabla an yuwalli an yuwallihi abubakar wa umar kuma manzo Allah sallam ya dora mushi wani aiki daga cikin aikace aikacen sa tun kafin ma na baka da umar su dora mushi wani aiki daga cikin aikace aikacen su wa wallahi yazid bin abi sufyan aidan banda mu'awiyan shi ma wan mu'awiyan yazidu dan mu'awiya shi ma manzo Allah ya dora mushi aikace aikace ka duba littafin futuhul buldan lil ziri shafi na 48 bugun misra wanda aka buga a abin eh, shekara 1350 wallazina yataginuna albagda wallazina yataginuna albagda waɗanda suke yada fushi yataginuna shine kai ai tallan sharri masu tallan sharri wal masu tallan kwafe a rinka jin haushi li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga sahaban manzon Allah wala siyama bani umayya musamman bani umayya minhum daga cikin su lam yastati'u an yunkiru anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ista'mala muawiyah fil kitabati lahu sun kasa soke cewa munzon Allah ya dora ma Muawiya ya zan cikin masu mushi rubutun wahayi sun kasa soke wannan faƙalu sai suka ce innahu kana yaktubu lahu walakinahu lam yaktubu alwahaya sai suka ce eh muawiya sun yadda manzon Allah ya dauke shi aiki ya dora mushi aikin rubuce rubuce to amma abin rubuta wahayi ba to me rubuta shi manzon Allah yana yana umuci da wani aiki ne ba wahayi ba manzo Allah aikin me yi yayi mu wani aiki shi mun da aikin dawa manzo Allah me rayuwar shi ta kare aikin dawa ne yayi to ko wasiqu yake rubutawa manzo Allah yana rubuta wasiƙa ne ba da'awa ba waye ka rubuta wasiƙa ne ce a ce mu wane lalle ya musulunta ba ko ba shine wasiqun nashi ba to a ce wasiqu ma kawai aka ɗauki mu'awiya yake rubutawa ai yayi wai bai rubuta wahayi ba suna so su ce ne bai rubuta alkur'ani ba wanda kuwa a riwayoyi in kana so maka gane riwayan da manzon Allah sallallahu ya karantar da rubutun Qur'ani da kyau ba za ka samu irin riwaya irin ta Muawiya ba dan Muawiya ruwayoyin shi a wurin shi aka samar da hatta fiki alƙalami yadda manzon Allah ya koyar da shi da yadda ake dafa tawada da bambancin sunaye domin rubutun Qur'ani ba a yi da tawada ɗaya a lokacin manzon Allah bai karantar da rubutun Qur'ani da tawada iri ɗaya ba sai dai tawada iri biyu ko iri uku akwai sunaye kamar sunayen Allah ya bambance shi da duk wani rubutu a ciki tawadan ka dole ta zama biyu da ka zo wurin sunan Allah ka aje wani alƙalamin ka dauki ɗaya alƙalamin sai ka rubuta sunan Allah daban za ka samu littafin Qur'anin mu da aka buga da hannu ko na da ne na gida sai ka iske ba da tawada ɗaya bane wani wurin ka ganshi baki wani wurin ka ganshi ja wani wurin ka ganshi kore ai haka manzo Allah ya karanta su in dai Qur'ani ne wanda manzo Allah ya karanta to haka yake rubutun shi daban-daban ne kuma Allah ya aje ya aje mu Qur'ani darajarsa tun ran da manzo Allah ya karantar da feki alƙalami ya karantar da dafa tawada da yanda ake rubuta alƙur'ani har yau ba a samu computer da take rubuta Qur'ani ba har yau Qur'ani scanning suke yi daga rubutun hannu sai su mai da shi babba su mai da shi karami su mai da shi kaza su mai da shi kaza amma kwamfuta ta aje ta rubuta Qur'ani har yanzu ya zama matsala amma ka jarraba Qur'anin in computer ka kai ka gani za ka rubuta fatiha irin ne fatiha take domin hatta school ɗauri na ƙur'ani za ga kan haya'un ne ba ɗauri ne irin haka wani kwamfuta ɗauri a ƙur'ani za ka iske ya kai kusan kala hudu zuwa kala shida kuma kone da ake zana shi kwamfutoci ba su iya yin na rubuce-rubucen har yanzu da yake litin zira man kana hayyan ana jin ƙur'ani daga mai rai ne masu rai suke da alaka da ƙur'ani sa in da ka karanta ƙur'ani in mai rai bai ji ba mai numfashi bai ji ba qur'anin bai zauna ba sai ka karanta mu mai rai tunda manzo Allah da aka mai wahayi ma sai aka ce karanta wani mai rai ya ji to balantana ni da kai Allah ya taimake mu saboda haka in kana so ka ga yadda aka rubuta qur'ani da bambancin tawada da ya bambancin feke abin rubutu to a hadisan muawiya zaka samu duk wanda ya karanta ulumul rasm wa ilmomin da suka shafi rubuta alqur'ani da dugo na alqur'ani da wasu alqur'ani zai ga wannan to sai suka ce da suka tashi sukan mu'awiya yi bai rubuta wahayi ba wasiƙo ya rika rubuta to manza Allah wasiƙun manza ya rubuta ko wasiƙo ya rubuta manza Allah bai yi ba yanzu kai ya ce kai sa'a kai rayuta da manza Allah kana rubuta wasiƙa yaya ai dina kaje ka ba da labari sai ai ni ne mai rubuta wasiƙan nan ko za ka ji kunyan faɗan wannan Allah ya taimake mu haka wani hidima da zaka yi manzo Allah ma a ce wani ai kawai danka zaka yi ana rena hidima ga manza Allah ne ko takalmin shi kake rikewa in ya aje baka sha ba baka tsallake ba Allah ya taimake mu saboda haka sai suka ce bai ai lalle yayi rubutu amma bai rubuta wahayi ba masu suka kenan in shi'a Allah mu da shi'a wahum yaquluna hadha bi wahayin auha ilaihim min ash-shaytan wannan malaice suna faɗi wannan magana ne daga wahayin shaytan sun rasa abun suka ne walaysa fi yadihim nassun tarihiyyin ba su da wani nassi na tarihi wanda ya tabbatar da cewa muawiya bai rubuta wahayi ba au dalilin shar'iyyin yarji'una ilayhi ko wani nasi na shari'a a ce manzo Allah ya ce wane ka rubuta wahayi wane ka rubuta wasiƙa wane ka rubuta kaza to duka duka ma rubutun manzo Allah ya sa ayi ayi guda nawa ne duka in ba wahayi ba menene ake rubuta ai sai wasiƙun to su wasiƙun ba da'awa bane wai yana mushi rubutu amma banda wahayi Allah ya sauke famayyizu baina Allah hujjata lahum fit tamyizi bainaha sun kokari su rarrabe wani al'amari abinda ba su da hujjar rarrabe shi sun yarda da yayi rubutu amma suna so su rarrabe rubutun wanne ne yi wanne ne bai yi ba to in ko zaka rarrabe ai sai kana da dalili in ba ka da dalili za ka rarrabe shi wa nabi sallallahu alaihi wa sallam law kana yumayizu baina katabatihi fi umuri duna umurin latawatara zalika anhu da manzo Allah yana mayyazewa yana rarrabe wa ga marubutan shi su rubuta kaza banda kaza su rubuta kaza banda kaza malin yace da abin ya zo mana bitawatur a jere wala naqalahu naqiluna masu cirowa da sun ciro kama waqa fi ma huwa aqalla min min hadha sha'nan kamar yanda aka samu ruwayoyi ga abin da ba bai kai wannan ba ai rubutu ba wasa ne ba rubutu ba wasa ko a waya kake rubutu ka bi a hankali don rubutu ba shaida sheda bane wallahi rubutu ba wasa ne ba in abu bai kai ya komo ba ba ruwanka da rubutu amma rubutu ba karamin hadari bane wani rubutu ma sai kai shi ka dauke shi wasa a aje shi sai bayan ma ka mutu shekara kaza a ce ya taɓa ya rubuta kaza ma ba mutumin kirki bane ka ba a hankali ka san kalmomin da kake rubuta wa nabi sallallahu alaihi wa aina nake subhanallah sa'alani marratan ahadu shababul muslimin malam yace wata rana ɗaya daga cikin matasan musulmi ya tambaye ni mai manya hasanu zanna bi ra'ayi fi rijali wanda ke ganin eh, yana ɗan kyautata mun zato amma dai sun raina kowa sai dai ni yana ɗan ɗaga mun ƙafa kasan irin waɗannan mutane akan same su Allah ya kare mu sai ya ce mun mata ƙulufi mu'awuya me za ka ce game da mu'awuya sai na gane yaro ne cikin matasa an hure mai kunni yan shi'a sun hure mai kunni sun nuna mai mu'awiya ba mutumin kirki ba ne sai yake tambaya na me za ka ce game da mu'awiya faƙultu lahu sai na ce masa wa man ana hatta as'ala an azimi min a hadhihi al-umma waye ni da za a tambaye ni labarin wani babba daga cikin manya na wani al'umma guda nawa niki wane ni ni ne za a tambaya mu'awiya wa sahibu min khirati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aboki kuma yana daga cikin fiyayyen abokanni ma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a rinka tambaya na shi amma da tunda ka yi tambayan barin tagaza innahu misbahu min masabihil islam ni abin da sani muawiya fitilla ne daga cikin fitullun musulunci dai ke lakin hadhal misbah sai dai wannan fitillan sata'a ya hasko haskensa ne ila janibi arba'u shumusin a gefen hasken rana guda hudu ba san jami'in rana ba a gefen hasken rana guda hudu mala'atid duniya bi ha wanda wannan hasken guda hudu sun cika duniya da haskensu fa anwaru anwaruha ala nurihi sai hasken su ya dishe hasken shi wai kun gane karatun da malam yi malam ya bashi magana ne ta kwakwalwar shi ce ya za a yace fitilan daga cikin fitilu. inda aka dan samu matsalan wannan fitilan ita ce sai ta haska daidai a gefen saitin wasu manya-manyan fitullu guda hudu wanda sun cika duniya haskensu sai dishe hasken shi yanzu kai waye zai iya aiki ya zama kuma shi ya gaji halifofi a ga aikin shi kun gane bambancin <laughs> yanzu an go an sa katin fitilla kai kuma ka zo da cocila ina za a gane naka duk yanda muawiya ya so ya zama wani abu duk yanda yayi aiki ai ba zai yi ka hada shi da khulafa'ur rashidun ba ko zai yi to hasken su shi ya nemi ya danna hasken shi wannan kuma abu ne is clear sun fi shi haske wannan babu kokonto akan wani suna gaba da manzo Allah ya ce halifanci shekara 30 ne saboda haka duk wanda ya hau kujerar manzo Allah cikin shekaru 30 kasan babba ne kuma shekara 30 din nan daidai ya cika ran da aka kashe sayyidina Ali bin Abi Talib daga wannan ya nuna ashe halifanci ya kare sai mulki saboda haka duk aikin da zai yi waɗannan jigajigan fitullan ba za su bari a ga hasken shi ba yace shi ya sanya kuke ga kaman bai komi ba amma ko ya komi ko bai komi ba ya riga ya girbi abin shi na cikin kabari to me wani addini ne ma wani dabara ne ma a ce kai addinin shi na zage-zage yanzu yan shi abin da suke a kasan nan malam ai na zage-zage mai ne amfani shi sun je abuja wai buhari shege shege buhari shege shege buhari shege shege to shi ne mai to shi ne addini Allah sauke ana rawa mata na gwatso maza na gwazo ana buhari shege shege buhari shege shege shi kenan fa an sa lasifika an kama hanya an tafi to ai gumu masu zagi buhari to an zai sun zagi ma abubakar da umar da usman Allah ya kara tsare mana wannan kasa da wannan jiha baki da wannan gari da a nan garin ake wannan banna Allah ya rufa mana asiri Haba Allah ka tabbatar da wannan rufa mana asiri da kai a cikin garin nan za a zo a yi rawa a zagi sai na baka da umar to da Allah kai mene amfanin rayuwanka billahi allazi la ilaha illa huwa ba amfanin rayuwar mutum a zagi sai na abakar a zagi umaru a zage Usmanu a kira jigajigan sahabbai a zage su a kira mata manzo Allah a zage su a tsine musu kana kallo ana rawa ana munna ana kida maza da mata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah wannan nasarar da aka samu ya Allah ka taimake mu ka taimake mu ka tabbatar mana da ita yau a ce an dawo tsinannun nan suna shiga ko ina suna irin wannan bannan ne amfani shi makiya Allah naqala al-hafiz malan yasa dugo yace naqala al-hafiz ibn kathir fil bidayati wan nihaya hafiz ya fitar da asali a cikin bidaya da nihaya an laif bin sa'ad da laisu dan sa'ad ka san laisu baka san shi ba ga cikin baka wa huwa imamu misr shine babban liman misra a wannan lokaci wa alimu ha mai bada fatawa na misra wa ha kuma shugabanta almutawaffa ya rasu ne a hijira na da shekara 175 to shi ya fitar da hadisin a cikin bidaya da nihaya qala haddathana bukairin bukair ya bamu labari ka san bukairu in baka san shi ba Wahuwa ibnu abdullahi al-ashaj al-madani al-misri shine abdullahi al-ashaj al-madani al-misri al-mutawaffa sana shi kuma ya rasu ne a hijira da shekara 120 da da bakwai Ƙala anhu al-imam an-nisa'i imam nisai imam nisai da ya tashi ba da labarin bukair sai ce thiqatun sabatun thiqatun sabatun in ka ji malaman hadisi sun faɗi wannan ai magana ta kare amintacce ne akwai hadda kunyen shi karat ne kwakwalwar shi lafiyayya ce an samu nasi asari daga gare shi daga wane ya rikice mun ne karatun bangan shi ba hmm, yawa an busr an busr bin sa'id al-madani shi bukair ya samu asari daga busr bin sa'id al-madani al-mutawaffa sana wanda ya rasu a shekara ta ɗari. qala hu ibn ma'in ibn ma'in da ya tashi ba da shaida akan busr sai ce thiqatun amintacci ne wa qala anhu laif bin sa'ad lais dan sa'ad da ya tashi ba da bayani akan waye boss sai ce kana min al-ubadi al-munqati'in yana daga cikin bayan Allah wanda suka ce duniya suka sallame ta dama wani ya tambayi manzo Allah ya ce wai me zan yi ne Allah ya so ni mutane su so ni yace to duniya ta zama ita ce um, ajandan ka ta ƙarshe to in ita ce ajandan ka ta ƙarke to ko zaka zama kusa da Allah amma in duniya ce a gabanka duk abin da ya karo da neman duniyanka za ka watsa da shi ko da addinin ka ne ayya yadda kake nesa da Allah haka Allah ke nesa da kai mutane kuma kana so su soka su ma duk wanda ke da kudi ka ce ya taimaka ya rika dafa abin shi yana ci kai za ka je ka nemi naka to shi kenan mutane ba ruwanka da abin hannunsu sai ka shirya da su in ko da abin da ruwanka da abin hannunsu wahala ta so shi kuma shi kuma Allah inda inda hannunka a al'amarin duniya duniya ce a gabanka to shikenan shi ma ya cire hannun shi al'amarin ka ka je wayan kai fidda ka an gane wannan ko saboda haka yace kana minal minal minal minal ubadi almunqati'ina daga cikin bayin Allah masu bauta wanda suka yakici duniya suka watsar ahluz zuhuri fi dunya wal wara suna da tsantsini suna da rayuwa akan halas an anna sa'ad bin abi waqqas an samu nassin daga sa'ad bin abi waqqas shi ma da bukatan haska kashi mallan ce eh ahadul ashrul bashirin bil janna wannan shi ko ba faɗi komai akan shi ba ya wadatar domin iyakan sabanin ruwaya akan shi shine lamba ta shida ko ta bakwai a shiga musulunci a duniya baki daya sa'ad bin abi waqqas kai kai ne namba nawa sai da ta yi kai lamban ka sunanta sai yadda ta yi sunan gonin garba sai ka gani ko sai dai an ji lahira an fito da list din ana faɗin list din ka gane ne kake shi iyakar waya kenan bai kai mutum na goma ba ko na tara bai kai ba iyakar ruwaya a ce shi ne na shida ko a ce na bakwai mun sani wakilan an samu ruwayan ta takwas amma ko na tara bai zo balintana na goma a lamban shi na shiga musulunci ne tsinanu guntulun na mutane iraki suka aiko ma umar suka ce a cire shi a gwamna bai iya sallah ba wanda duk rayuwar sallah fa gaba yi a gaban shi ne ba sa'ad fa wanda in manzala in ya shigo fada manzala ko karatu yi kan dakatar ya ce ga babana mutum ya nuna mun baban shi so da inda ke san shi Shi ne bis shuta fa a cikin wannan addinin na musulunci gaba ki in yana harbi har manzo Allah ya ce Allahumma saddir ramyatuhu yi rayuwar sallah da manzo Allah yayi da sayyidina Abubakar gabaki daya ya gama an tura shi gwamnati lokacin Umar da yake yan Iraki fitinan nune suka kawo kara suka ce a cire shi a gwamna me laifin shi bai iya sallah ba shine laifin shi sayyidina Umar kuma yace dawo a bincika aka ce mutanen ka sun ce baka iya sallah bai ce wallahi irin sallah manzo Allah nake musu yato yauke gida kawai kyale su shi irin sallar manzo shi kanshi Umar din ya zo iske shi cikin musulunci a tsara a tsara na shekaru ba ya fi shi ba yana gaba da shi a abun duniya ni sa'ad mai kudin gaske ne yana da shi yana fa da duke shi suke rayuwa ba albashin su yake jira ba ba wani abu yake jira ba saboda fitinan Iraki shi sa Hajjaji da ya fara yi ta su ya tamaka sannan suka zo na lafiya manzo ko da kuma zalla ya ce da ma fitina daga Iraki za ta taso ba kun ga america ta je satan mai ba gaci tana shan wuya duk wanda ya je sata iraq ya jama kan shi wahala manzo Allah ya ce hatta kahon kahon kahon tashin abin nan kahon wannan wanda zai zo na fitanan nan mai yazo dujal yace ta nan zai fito duk fitinan duniya daga iraki take daga nan za a samu fitina Allah ya taimake mu saboda haka da ana asalin daga Sa'ad bin Abi waqas malam bayan ya kawo suka yana so ya faɗi hadisin ne sai ya rika faɗin rijalul hadis ɗin qal yace ma ra'aitu ahadan ba'da uthman aqda bi haqqin min sahibi hadha bab suki shine kadai hadisin da zai kawo amma ya ta kawo kowane namiji sai ya tantance shi tun daga bukair zuwa busr zuwa ahmad eh, zuwa sa'd bin abi waqas yace ban ga wani mutum wanda ya hukunci da gaskiya ba bayan usmanu fiye da ma'abocin wannan kofan ya'ani muawiya warawa ibn kathirin ibn kathir haro ya fitar da asi wancan hadisi ne ingantacce ka duba cikin bidaya wa nihaya warawa ibn kathirin aidan an abdurrazzaq bin hammam as-sanani ahadul al a'lam al-huffaz ɗaya daga cikin manya-manyan maluma manya mahaddata wa kana yansubu ila tashayyu shi wannan ma ana jingina mushi shi an ci an ma'amarin bunu rashidin an abi urwatul busri thumma al-yamani wa kana ahadul a'lam an hammam bin munabbah a sanani wa kana thiqa qala sami'tu ibn abbas yaqul yace naji abdullah dan abbas yana cewa a maka mara ra'aytu rajulan akhlaqu bil mulki min muawiya ban ga wani mutum da ya dace a ce wannan shugaba wani irin muawiya wannan ma fa lokacin sai na Ali ya riga ya wuce kuma lokacin ma sai na Ali ya riga fa ya wuce ake tambayan Abdullah Abbas yake cewa kai in kana neman ka ga shugaba mai bin taka tsantsan mai wanda ya ishi jagoranci yace to ni ban ga irin Muawiya ba to wani laifi Umar ya dan ya hada mushi shamatu wani laifi yayi dan Usmanu ya tabbatar da shi a shugabanci ya ban mushi abin nan amma ba wanda suke zagi irin mu'awiya ko in kaji sana zagin yazidu ba yazidu wanshi ba sai dai yazidu dan shi dan yana da wa yazidu yana da da yazidu daga ji ana Allah ya tsini muku yazidawa a garin nan ya Allah kada ka maimaita mana wannan bakin ciki Allah ya sa an wuce shi kenan wai da har ya aka yi wai cibiyan zagin sabai a garin nan a cikin garin nan aka yi cibiyan zagin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam aka ɗaga tutan zagin manzala kowa na kallo tana fil fil fil ga masu ti ga masu nama ka sha ti ka ci nama ka zo ka zagi sahabbai zo sai ɓeraye. to kaga ai ɓeraye ni'ima imani. yawwa Allah ya taimake mu Wanda ka tabbatar da wannan al'amari am ina nake wa hal yakunu ar-rajulu akhlaqu an-nas bil mulki illa an yakuna adilan hakiman haliman mallan yace shin za a samu mutum ya fi cancantan ya zama shugaba ai sai ya kasance adali ne yana ya tsare ma kowa hakkin shi hakiman mai hikima ne haliman sannan ko mai hakuri shugabanci sai da hakuri yahsanu ad difa'u an mulkihi wanda yake kyautata kare mulkin wa yasta'inu Allah fi nashri da'wati Allah wanda ke neman taimakon Allah wajen yada da'awan Allah fil mamalikil ukhra a wasu garuruwan na daban wa kuma bil amanati fil umma allati itamanahu Allah alaiha wanda ya tsayi da amana wanda Allah ya bashi ya amanantar da shi akanta wallazi yakunu akhlaqun nas bil mulk to wanda ya fi cancanta ko ko ya cancanci ya zama sarki ya zama mai mulki hal yulamu uthmanu ala tawliyatihi shin za a zargi usman don ya sa shi ya zama shugaba me ya amfani a zargi usman don ya sa shi ya zama shugaba wa ya ajaban kai wannan kawai ya yi tsayi gashi ba tauraro sai a bar shi a nan har ya wuce gaba ɗaya karatun malam ya zubo shi ne ba paragraph ba wurin kwana ba tauraro ba komi haka yake ta yin shi ga nan dole a sa alama mu bar a nan ga shara za a yi kuma yan uwa wurin sharar nan akasari wato ina matasan unguwan nan ko ya kamata ku kuku kowa sharan nan ba sharan nan ba karamin aiki bane ko zama masallacin na da girma yawwa in an zo sharan nan a saki jiki ai sharan nan lokacin iska ne a kowa ya kokari rika ba da gudunmuwan shi a tsaya a sharan nan yara matasa wasu sai a yi sallah da su sai su koma ɗaki a jikin masallaci suke fa su kuma su sharar bacci in kaga sun motsi sun ji kanshin miya ko ana cewa miya ta kare sai ka zuci ya bude kofa buru ai ina nan miya ta kare za a za ba zai samu tuwa don Allah ya kamata matasan unguwan nan su zama suna kan gaba wajen tsaftace masallacin nan tsakani da Allah subhanahu wataala tsakani da Allah ya kamata matasan unguwan nan su kowa gaba amma sun fi kowa gudu wasu daga sallan guduwa suke kuma masallacin nan za ka ga mun share an goge an share an goge amma za ga wani lokaci kafin ma juma'a ka ga koran kana gani to ina inda ba a sharan ba in ba a sharan ba sai da ta yi wani kuma inda gaba ya zo sallah ka ganshi na wai masallacin nan ba a aiki ne an bari ka nan ba a share ba can ba a share ba to ka yi hakuri za a share ka nuna wuraren Allah ya Allah ya taimaka wanda ka da Allah a rinka